a cikin wannan abin da muka ambace shi akwai isarwa <clears throat> daga abin da yake rataya da zancen shi nazim wato shi ibn babal alawi na'am wa ma ta'assaba bihi ba'arun guna min istihalatin yi sallallahu alaihi wasallam ayaqzatan ya ce abinda shashi ya zame da shi ta hanyar korewa da ya yi na sha'anin ru'iyatun nabi sallallahu alaihi wasallama a ƙuru saboda abin da yake lizamta kamar na wato batar shugaba alaihi salatu wasu daga cikin ah, shabbakinsa mai alfarma idan aka ce ga shi an gan shi wanda yake wata nahiyar ya samu dama ganin shugaba sallallahu alaihi wasallama ai kamar zai iya yiwu a ce kuma to kamar ya bi cikin shabbakin sa ne shashi ya kawo haka kuma da a ce ko tafiya cikin kasuwanni da kuma wato barin ya zama shabbakinsa mai alfarma in dai za a gan shi an wajen kuma a ce ko ya zamo kaga ya zamo kamar baya cikin makwancinsa ya yi kuluwi daga jikinsa mai alfarma shi shabbakinsa shashi ne kawo haka to ibn hajar a haitami to ai ya juyan masa da wannan magana ya kawo raddi akan wannan magana da faɗin sai da yake cewa وهذه الإلزامات كلها ليس شيء منها بلازم to wannan ilzamatu dukkaninsa bai zama wani abu wanda za a lizimta shi a cikin faruwar haka ba to da awal istilzamin wannan kaga sai zamo hakikanin jahilci ne da kangara wanda zai kawo ka ai sai dai jahili Yawwa yanzu wannan mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi gurin ɗaukar rayuka ai kwaya ɗaya ne ko amma kuma a sakan ɗaya a lokaci ɗaya sai ɗauki rayukan al'umma bila adadin dubbanne miliyoyi ma ga an sun mutu lokaci ɗaya yawa wannan kuma wani hikima ce na ubangiji ko yawa lokaci ko kuwa can faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce cewa za a tambayi mutum a kabarinsa game da manzan Allah yuqalu ma ilmaka bi hadha rajul mutum za a nuna mara annabi a tambaye shi me sanin ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nuna ma annabi yadda ya tabbata a cikin hadisi a lokaci ɗaya mutum dubbanne nawa ne suka shiga cikin kabarukansu kowa kuma za a nuna masa to sai ka ce kenan <laughs> ba guda ɗaya ba ne to wannan ba haka ba ne wannan wani lamari ne kuma na ubangiji yawwa shi sha'anin ruhi ko kuma abin da ya shafi sha'anin eh, martaba ta ruhi kamar ko sha'anin alkiyama to abu ne wanda hankali sai dai mutum ya yi imani da shi hmm, ya sa'alu ka annin ruhu kullum ruhu min amurin rabbi na'am ثم بين ذلك بما نقله عنه في الجيش فراجعوا فيه إن شئت sannan sai bayyana wannan da abin da ya nakalto gare shi a cikin aljeshil kafin ka koma masa idan ka so ya ce duk wannan an yi fa'idarsa daga cikin nasoshi da suka gabata ga wanda ya lura da ita in ka duba nassosin da aka kawo duk wannan akwai kamar amsa game da wannan kaga a cikin abubuwan da ya kawo ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa nan indal kasibul ahmar yana yin sallah a cikin kabarinsa sannan aka wuce aka je kuma aka yi wa annabawa sallah a nan a nan baitul maqdis yawa daga nan kuma aka je sama kuma aka haddo shashin annabawa wasu daga cikin annabawa to kaga in dai mutum zai inkarin wannan sai kai inkarin wancan can yana sallah a cikin kabarinsa kuma gashi an tarar da shi a sama to lamari ne na Allah wannan ba wai tasawuri ne mutum zai dinga hada abin da shi tunaninsa ba a'a yawa sai kai imani na'am da abin da ya zo daga Allah ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kawai imani ake yi yawa abin ma'qul ma'ana ne ko kuma gairu ma'qul ma'ana ne yawa kawai ka yi imani dan akwai abin da gairu maƙul ma'ana a cikin shari'a akwai abin da ba yadda za a ka daɗa fahimtar ka fahimci hikima a cikin wannan abu kuta ba za ka fahimce shi ba amma dai ka yi imani na'am وما ألزمه الحافظ أيضا على القول بإمكان الشريفة في min annar ra'i sahabiyan yace to amma abin da al-hafiz ya lizumta shi a faɗi ta yiwuwar ganin wato zatinsa wanda yake mai alfarma a cikin alimul hissi muje min annar ra'iya ya kunu sahabiyan na ce wato wanda ya samu wannan wanda ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin alimul hissi cewa shi mai ganin ya zama sahabi to shi ma shima haitami shi ma ya juyar da wannan magana yawa ba haka ake nufi ba wanda ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama a zamanin da manzo Allah ya bayyana yawa a zamanin risala yawa a wannan lokaci na risala ya ga shugaba yana mai imani da manzan Allah har ya koma zuwa ga Allah a cikin wannan wannan ne ake dangana masa suhuba shine sahabi yawa amma wanda daga baya daga baya Allah ya zaɓe shi da wata karama Allah ya girmama shi ya zama ya sadu da shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan alam ya zama ya ƙaza ya sadu da annabi wannan ba za a kira shi sahabi ba yawwa shi ne abin da shi haitami ya faɗa kenan yawwa wancan daban wanda suka gan shi a cikin alam lokacin da manzo Allah yake isar da saƙo to wannan su ne ake kiransu da sahabbai yawwa shi kuma wannan wata daraja ce wanda ubangiji yake zabar wanda ya so daga cikin al'ummarsa yawwa amma ba za a kira shi da sahabi da ma'anar wa'ancan sahabbai ba ya ce haka nan su yi ya kawo wannan a cikin tanwirul hulak لأن شرط أن يراه هو في عالم ya ce sharaɗin wannan su ba mutum ya gan shi a cikin alam na mulk fi alamul mulki ita kuma wannan ruya a cikin alamul malakuti ne bayan an riga an kawara an bar duniya ne mutum allah ya ba shi wannan yawwa to kaga da bambanci ya ce wannan gani baya fa'idantar da a cewa mutum sahabi ya faɗa imamu suwidi rahimahullahu ta'ala ya ce yana ƙarfafa wadda cewa dukkanin hadisai da aka kawo hadisai sun zo cewa dukkanin al ya ce cewa dukkanin al'umma annabi sallallahu alaihi an buzuru su ga annabi sun ga shugaba manzo Allah ya gansu an bujiro masa da al'ummarsa na'am amma kaga wannan bai sa an ce mun su sahabbai bane saboda ba a cikin alamul mulki aka yi haka ba lokacin da aka yakan su su al'ummar nasa lokacin ba su bayyana a cikin alamul mulki ba na'am domin wannan ru'uya ne fi alamul malakuta a cikin alam na malakut انتهى بمعناه وغالب لفظه نعم قلت نتي وعالم الملك شي عالم الملك هو عالم الحس والشهادة شيني عالم الحس والشهادة شيني wannan alam na kurukuru yawwa na kuru kamar yadda muke dinnan abinda ake iya ƙasa da wannan majinye ganinka da bakinka da kuma kunnanka ya ji shine alamul mulki shi kuma alamul malakuta ai kaga abu ne wanda ba a rizkarsa da wannan gani yawwa alam ne na sirri alam ne na ladafa yawwa shi alamul malakuti na'am ومن شأنه دخول المحدودات والمقسومات yana daga cikin sa'anin ka shigar abubuwan da suka zama al-mahdudat wanda aka iyakance su wal mu'arrafat ta tahidatul hudud war rusum da marsumat da ma'arufatu ƙarƙashin wato tsarin nan na iyakoki da kuma rusum wata arifat na'am saboda ƙayyade shi abin da yake na hissi na kuru da aka yi da dukkanin abin yake abin iyakancewa da marsumi da haddihi wa rasmihi shi kuma alamul malakutu shine alam na laɗafa da gaibi abinda ba iya kasa da gani yawwa yanzu abin da ya bai wannan sararin sama ya shiga kuma sama ta farko ya tafi to kuma an shiga cikin alamul malakuti yawwa wannan kuma alam ne kuma na sirri alam ne ba a kasa kuma sai da ruhi abinda ba a kasa sai da sirri na'am yana daga cikin sha'anin shi alabul malakuti shine wato ketawal al'ada abin da aka sani ga al'ada to sai yanzu kaga a cikin shi alam na mulki yanzu ba yadda za a yi mutum yana cikin ɗakin in ba ta kofar nan bai fita dole sai ya bi ta bango zai keta ko to shi alam malakuti ba haka ba ne yawa alam ne na laɗafa alam ne na sirri mawuwa خلقه العادة الخروج المبيدات ya ce haƙiƙa shi wato ke ta al'adar shi shine fitarsa daga cikin tsarin nan abin da aka sani ma'alumi ne kuma abin sabawa ne daga iyako haddodi war da abubuwan da aka zana da kuma ta'arifat da tarsashin abubuwan da suke addawabidu wanda suke tsare a cikin alimul hissi abin sani cewa wannan ru'uya Allah ya azurta mu da ita ga wanda ubangiji ya karrama shi da ita tana daga cikin kofa wa min harkil ta take ta al'ada don dan haka ne ta shiga ko aka shiga da ita a cikin tsarin nan na babi na karama kamar yadda bai kuya ba wannan wani babi ne na karama Allah yake babanta wanda ya so a ciki shi ko wancan a cikin alamin hissi za ka ga da musulmi da kafiri duk zai samu wannan ganin yanzu ba ga su Abuja halin ba a zahiri za a ce sun ga shugaba a bisa ga zahiri a hakika kuma ba su ga ba su ga annabu ba amma a zahiri kaga sun ga shugaba ga su kafarai ne su kuma manya-manyan sahabbin manzo Allah duk sai na abarka ga su ma kuma sun ga annabi kaga alam na hissi kenan a cikin wancan alam na malakutu kuma sai wanda Allah yake banta na'am yawa sai babi na karama wannan sai mumine ya ce ba za a gangaro mata da wannan ilzamat wanda shi alhafizu ibn hajar ya kawo a wancan ba sai da wanda bai matsa ganinsa ba har ya zama ya bambance tsakanin zance fi bisa a cikin bisaɗi na ƙofar wato keta al'ada da kuma zance a cikin bisaɗi na hissi da kuma shahada shine na ƙuruƙuru wanda bai rabe zance da wannan ba wallahu alamu amma duk wanda ya zama ya bambance tsakanin abin da yake alimul mulki da alimul malakuti to shi zai rabe wannan ruwiya na'am alhamdulillah